sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation a yau muna goma sha biyar ga watan Ramadana shekara 1444 ga hijira manzo sallallahu wa sallam wanda ya dace da ranar shida ga watan hudu dubu biyu da ishirin da uku muna roƙon Allah ya datar da muka dukkan alkhairi ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya mu kuma da malumanmu da sauran jama'anmu musulmai Allah ya sa mu cika da imani bukatunmu na alkhairi muna roƙon Allah ya biya mana abinda muke gudu Allah ya ba mu kariya masu nufin bada da sharri a ko'ina Allah ya kare mu daga sharransu masoyanmu a ko'ina Allah ya nuna musu alkhairi Allah ya tara mu da su a firdausul a'la da jiwarin nabi sallallahu alaihi wa sallam akwai tunatarwa kafin mu fara karatu gami da irin barna da ke faruwa cikin al'umma na abin da ya shafi tsafe-tsafe da ake yi yanzu kun san ana wani tsafi na satan waya an kira ni a wani gida abin ya faru kenan yaron gidan ne aka kira shi wasu mutane biyu a waje kawai suka ce je ɗebo masu wayoyin cikin gidan gaba ɗaya yaron ya je ya ɗebo wayoyin gidan shi bai sana wa zai baiwa ba su mutanen gida ba su lura yaron yana ɗiba wayansu ba kaf ya ɗiba ya zo ya bayar wasu ma suna zaune da wayoyinsu a gabansu aka ce je ka ɗebo na wa'ancan ba ya je ya ɗebo wayan ya kawo ya ba su suka tafi sai can daga baya a gida ana magana wannan ya ce ni ban ga waya na ba wannan ya ce ni ban ga waya na ba sai na yaro ya ce ai wani ne ya zo su suka zo ba su na ɗiba na ba su suka tafi da mai aka yi wannan an ne da tsafe-tsafe yi hayyar ilimin da sihir tafiye to ana wannan yanzu a satan waya na jikin aljihu ma suna yi to kuma recent one da ya faru shine wanda wata yarinya tana tafiya sallah ta tarawihi suka tare ta suka ce ta kawo babban waya ta babu ka je ta karbo wai an yi musu wani tsafi ne an yi muku sihiri da ke da uwarki in kin kawo waya guda hudu za a warware sai yarinya ta je ta ɗebo wayoyin ƙawayenta da wasu da ta san su duk ta zo ta ba su suka ce ta dinga tafiya tana karanta alam na shira ta je ta juya babu su babu waya irin wannan yanzu yana yawo to barnan fuska biyu ne fuska ɗaya ta masu irin wannan barnan Allah muna roƙonka muna tawassuli da azumin da muke yi ya Allah ka fallashi wa'annan azzalima Allah karka ba su nasara a duniya da lahira duk abin da suke wa bayanka a cikin wata ramadana Allah ka saka wa bayanka in za su duba su daina dan kansu amma ni ba zan yi musu addu'an su duba ba in sun duba don kansu amma sakayya na nan akan duk wani zalunci da suke wa bayan Allah duk bokayen da suke haɗa kai da su don cutan bayan su Allah ka fallashe su Allah ka kunyata su Allah karka ba su nasara duk wanda yake yin sihiri ma gaba ɗaya waye wa sihirin ba ruwan mu Allah ka juya masa sihirin duk wanda yake yi don ya fidda wani ko wata Allah ka fidda su wanda yake yi don ya raba tsakanin iyaye da ƴaƴa Allah ka raba shi da abin da yake so bi izzatika wa qudratika ya hayyu ya qayyum sannan barna ta biyu su ƴaƴa mata da suke tafiya sallar tarawih da manyan wayoyi a gaskiya akwai hatsari akwai barna ke za ki je sallah ne me za ki yi da waya ki aje a gida ki je sallah amma an je ana fashion a wajen sallah wannan ta nuna tana da babbar waya wannan ta nuna tana da babbar waya kun je sallah ne ko kun je ku nuna waya wata kuma ta fita da waya wani kafe ya kira ta a waya sun koma gefe mutane suna tarawihi su kuma suna hira a gefe ko kuma suna hira a cikin mota kaga babu su ba sallar tarawih kaga kuma ba haka iyayenki suke suka tarbiyyantar da ke ba ba kuma shine abin da iyayenki suke fata a gare ki ba lokacin da suka ce ki je masallaci saboda haka wannan barnan na yaduwa lalle ne mu yi wa abin iyaka lalle ne a gyara sannan waɗanda masu suke zo su ga itikafi cikin mata babu bukatar su zo da wayan da za su dinga tashi bincika ba wurin ba ne. saboda haka bana za mu sa a sikirinin din da za mu yi duk wanda zai shiga itikafi sai zai shiga da karamin waya duk wanda zai zo da babban waya da za mu ce ba kai niyyar itikafi ba ko ma sai da niki kai niyya sai ki zo ina fata gane ma'anar itikafi shine mutum ya yanke alakarsa da mutane ya sadar da alakarsa ya inganta alakarsa da mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala الله يتهمه بعلمه هنا في سورة الفجر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والمال صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أسمعني الله وإياكم هذه الآية Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla a'a ba kamar yadda kuke yin abin da kuke so ba ne ya ku masu cin dukiyar marayu ya ku masu son dukiya idza dukkatil ardu dakkan dakka idan aka rindige kasa rindigewa وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة دوتي دكتا ذات سماء يوشي إذا زلزلت الأرض زلزالها شنو إذا دكت الأرض دكا دكا إذا أكا جرجزا كتا جرجزاوا جرجزاوا da za ta kai ta har ta rididdige ta zama turbaya ta zama kasa ran da wannan abin ya faru wa a rabbuka ubangijinka Allah zai zo subhanahu wa ta'ala wal malaku da mala'iku saffan saffa su mala'iku za su zo sahu sahu al malaku nan, jinsin dukkan mala'ika duk mala'iku na sama ta farko za su sauko sama ta biyu sauko sama ta uku har sama ta bakwai duk za su sauko waje a rabbuka ubangijinka Allah zai zo wani irin zuwa shi ya sani haza maji'un huwa maji'uhu azza wa jalla me yasa da aka ce waje a rabbuka muka ce Allah ne zai zo shi da zatinsa saboda li'annal fi'la usnida ila Allah aikin an jigina shi ga Allah ya nuna shine mai yin aikin wa kullu fi'lin yusnadu ila Allah fa huwa qa'inun bihi la ghayruhu duk wani aikin da aka yi jingina shi ga Allah to Allah shine mai yi ba wani bane wannan ka'ida ce fil asma'i wa sifati kullu ma asnadahu Allah li nafsihi fa huwa lahu ay li nafsihi la li ghayrihi in Allah ya ce zan yi kaza to shi din ne wasu suna cewa wa ja'a rabbuka wa ja'a amru rabbika kaga an kawo mudaf da mudafun ilayhi an kawo ba Allah din bane zai zo a'a umarnin Allah zai zo Allah shine zai zo zuwan da ya dace da shi ba a neman ka tambaya kai mai ji ne mai karba kai ba mai tambaya me yasa bane la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu wannan siffa daga siffofin Allah wanda ya tabbatar wa kansa ba mu da ikon bincike ba mu da ikon canzawa wajibin mu shine mu imani kamar yadda al'a'imma suka ce ayatu sifati amiruha kama jara ku dinga tafiyar da ayoyin siffofi kamar yadda suka zo ku faɗe ta ku wuce ba a so ku tsaya za ku yi tunani to za ku halaka za ku yi tunani da cikin me cikin halittun Allah cikin ayoyin Allah tafakkaru fi makhluqatillah ko wala tafakkaru fi ma hiya fi zatillah ku yi tunani cikin halittun Allah amma kar ku yi tunani cikin zatin Allah waja'a rabbuka wala malaku saffan saffa yauce ne za a yi dukkatin ardu zakkan dakka din nan lokacin da za a yi tashin kiyama a lokacin mala'iku za su sauko zatin Allah subhanahu zai bayyana ya yi hukunci tsakanin bayinsa a lokacin nan mala'iku sun yi sahu sahu ba wanda zai yi magana mutum zai nemi hanyar guduwa ba zai samu ba ya kuri insanu yau idin ainihin mafar kalla la wazar ba mafaka waji a yau ma'izin bi jahannam a wannan rana ta kiyama kuma za a zo da wutar jahannam yau ma'izin a wannan rana ya ta zakarar insana mutum zai tuna zai ce da na yi da wa'an na lafa zikira ina tunanin zai amfani ina na dama za ta amfani zai ce ina ma da na yi ina ma da na sallah ina ma da na yi sallah ka yi sallan fa amma kana ganin sallar kaɗin ta yi kaɗan wanda ya yi ma kenan yana nadama yana cewa ina ma da ya tsara to ya za ka ce da wanda bai yi ba haka wanda ya yi barna zai yi nadama akan me yasa na yi barna da na gyara yanzu ne da kake da rai kake da hankali lokacin gyara amma yanzu in ka yi wasa da shagali da lokaci to shi kenan za ka yi nadama Allah ki kiyaye waji a yau ma izin bi jahannam a wannan rana za a zo da wutar jahannan. jahannamu da kanta za a zo da ita hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam tuqalu jahannamu yawma idin bi 70 alf zimam wa ma'a kulli zimam 70 alf malakin yajrunaha mala'iku kowane linzami a cikin linzamai dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu saba'in ke ja kaga abin yana da girma ko kuwa tunda duk duwatsun nan da ake bautawa za a zuba a duk wani mushriki da kafiri za a zuba a ba ta cika ba yau mana Kudu li jahannama halin talat wa taqulu halin min mazid ka tuna yawan al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake ran tashin kiyama Allah zai ce da Adamu alaihi salam يا آدم أخرج بعث النار من ذريته كتير يا رب موتى السنزري أركان يا آدم زي تمينين يا رب موتى السنزري أركان يا الله الله زي سيدتي من كل علف تسعمائة وتسعة وتسعين بسكين دبو وتل دبو الذي ترى لك فإن ترى رب موتى نين نعم. نعم زي تي ألفين وأن يوم الذي يجعل الولدان الشيبة لن يارى ذاته في الفرح ran da mace za ta haji abin da ke cikin sahabbai da suka ji wannan hadisin hankalin su ya tashi a cikin mutum dubu yanzu zaman mun na mutum dubu sai mutum ɗaya ne zai je aljanna ɗari tara da tasa'in da tara za su je wuta kaga akwai tashin hankali sai annabi ya tafi albishirin ɗari tara da tasa'in da tara a cikin yajo ko majo ɗaya a cikin ku Eh? sai sa suka yi farin ciki suka yi murna suka kwantar da hankali annabi sallallahu alaihi wasallam yi mana fata za ku zo a ce kun zama ku ne ɗaya cikin hudu na ƴan aljanna a da ce ɗaya eh, muna so za ku zo a ce ku ne ɗaya cikin uku na ƴan aljanna ɗaya eh, muna so annabi ya ce ni ina fatan al'umma ta ta zama ita ce rabin ƴan aljanna tun daga adamu ba ila kiyama ba al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ne da yawa domin ba annabin da ya kai yawan al'umma ko kuwa hadisin abin nan abin nan tashin kiyama yake ya gama al'aiku wa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahab wa an-nabiyya laysa ma'ahu ahad wani annabin da zuwa mutum biyar suka bi shi ba duk wa'azin da ya mutum biyar ne a al'umma wani annabi mutum goma ne wani bakwai ne wani annabi ma ya zo ya ce kadai yana wucewa ba al'umma ɗaya da suka wuce sai annabi ya sai na ga wani annabi ga shi da al'umma da yawa sai na ɗauka al'umma ta ce ka ce ai wannan musa ne sai kuma ga wani annabi na ɗauka na wani sai aka ce ka duba can baya sai na ga al'umma sallallahu alaihi wa sallam mun gode wa Allah da ya samu a cikin al'ummarsa Allah ka ba mu ceton sa waji a yau idin bi jahannam yau idin a wannan rana ta kiyama ya tazakkaru insanu wa anna lahu dhikra yaqulu mutum zai ce ya ni qaddamtu li hayati ya kaito na ina ma da na gabatar da alkhairi ga kaina qaddamtu li hayati wata hayati yake nufi alhayati al'abadiyya hayatin aljanna yake so bayan ya ga kiyama ta tashi zai ce ina ma da na gabatar wa kaina da aikin alkhairi sai Allah ya ce to fa yawma idin ku sani a wannan rana fa la yu'adhibu azabahu ahad ba wani wanda zai yi azaba irin na Allah duk wanda zai ce yana da azaba to ba irin na Allah bane wala yuthiqu wasaqahu ahad hakan nan kuma babu wani wanda zai yi dauri irin daurin da Allah zai yi khuduhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin 70 mala'iku ake gaya wannan ba ku kama shi ku sa masa anko ku sa masa sarka a wuya sarkan kuma zira'i nawa sab'una zira'i zira'i saba'in ba naka ba na mala'ika me yasa za a yi mar wannan azaba innahu kana la yu'minu billahi al-azim bai imani da Allah mai girma ba Allah shi ke wala yuti kuwa sakahu ahad babu wani wanda zai yi dauri irin daurin da Allah zai yi ya ayyatu an nafsul mutma'inna ko to waɗanda za a yi musu wannan azaba dan tashin kiyama idan suka tashi za su ce su ya aka yi musu azaba sai Allah ya musu ya godanta musu ta wajen ambato musu abin da ya faru a duniya za a ce da su alam ya'tikum rusulun minkum yaqusuna alaykum ayati manzanni na ban zo muku bane suna muku gargadi suna karanta muku ayoyina na yin zino na kuma liƙa a yomi kuma haza suna muku gargadi irin wannan rana tana tafiya tana tunkara ku za su ce haka ne ya Allah a wani wajen masu ke cewa uh, walakin haƙar kalimatul azabi ko alal kafirin kuma wani wajen suna ce rabbana ghalabat alaina kifuwatuna daga suna tabbatarwa kansu ya Allah ke kiyan jibu ne ya fi karfin wa kunna qawmun dhalin ko suka zama ta to Allah ya ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ke wannan rai almutma'inna na tsatsiya rai wanda yake cikin nasuwa wani rai ne wannan ran mumini annafsul mutma'inna shine ran mumini wanda ya imani da Allah a cikin duniya yana cikin nasuwa lokacin mutuwa ta tanazzaru alaihim almala'ika Allah ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun za a ce muku albikirinku da aljannan da aka yi muku alkawari a rayuwa mumini yana cikin natsuwa ba yi da kuɗi amma bai tayar da ka ba yana da shi ya rasa bai tayar da hankalin shi ba in an yi masa mutuwa sai mai da lamari ga Allah in alkhairi ya samu ba zai takama ba ya san Allah ne ba shi ya san Allah ne mai hanawa duniya bai ɗauke ta a komai ba yana jiran lahira ne tan gida duk abin da ya samu a duniya ba zai birge shi ba kamar yadda zai birge shi a lahira saboda haka zai yi kokari ya zauna da kowa lafiya yana gudun ya shiga hakkin mutane yana gudun a ce ya sa wasu mutane kuka don ya zalunce su yana gudu a ce ya tashi a gaban Allah da mutane sun kama rigar shi wannan yace kudi na wannan yace agogo na wannan yace takalmi na wannan yace waya na matar shi tana cewa hakki na ayyansa suke suna neman hakkin iyaye suna neman hakkin su ina za ka yi da kanka ran da ka tashi iyayenka suna neman ka da haƙƙi ina za ka yi da kanka ran da ka tashi matar da kake gallaza mata mala'iku suna ba ta kariya don a kwato hakkinta daga gare ka saboda haka nafsul mutma'inna shine ran mu'mini a rayuwar duniya ya kiyaye Allah sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'ajjaban li mumin inna amrahu kulluhu lahu khair al'amari mu'min yana da mamaki duk lamarin sa alkhairi ne gare shi in dadi ya samu zai gode wa Allah in musiba ta same shi zai yi hakuri kuma duk lada ne ba wanda zai samu irin wannan sai mai imani to a wajen mutuwa ma za a ce masa ya ce annasul mutma'inna Allah ta khafi wala tahzani a filin kiyama kuma za a ce ya ayyatu annasul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya ke mai yadda ce kuma ke din a bayar ce abinda Allah ya baki kin yadda sannan kuma abinda kika samu din da aka bakin Allah ya yadda da ke kafin ya baki راضية مرضية ألا فدخلي في عبادي كشغت باينا وادخلي جنتي كشك جرم الجنات جعلنا الله وإياكم منه نعم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بسم الله الرحمن الرحيم سورة البلد وأن سورة أنا كرنت سورة البلد سبور الله عند هذا البلد وأن سورة مكية ما إذا سورة تسعين دا وتسعين ديدي نعم kuma wannan sura maudu'in da take karantarwa tana karantar da abin da zai faru a kiyama ne kamar na sa'anninta da kuma tunatar da mutum irin yadda Allah ya masa ni'imomi daban-daban Allah madaukaki ya bude da cewa la uqsimu bi hadal balad la din nan aka ce ana farawa a wani kaulin ma aka ce la istiftahiyya don a buɗe maganar ne ana karfafa maganar da za ta biyo baya أقسم بهذا البلد إنا رنسوا لونا غرين ونين هذا البلد شين مكة إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة بكة شين مكة تقال لنا رنسوا لهذا البلد كما رد عسكين سورة التين هو هذا البلد الأمين إنا رنسوا لونا غرين أمين تجي الله أمين تدقى لمكة Allah ya rantse da Makka don ya sa Makka ta zama ummul qura uwa ce take ga dukkan garuruwa na duniya sannan kuma a garin maka aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam karshen manzanci a nan aka yi qur'ani a nan ya fara sauka saboda haka maka nan ake fuskanta wajen alƙiblar sallah nan ake fuskanta a lokacin aikin hajji a nan arafa take a nan mina da muzdalifa take haka kenan wannan gari ya kai allah ya rantse da wannan abin domin allah yana rantsuwa da abu don ya nuna mana girman abin saboda haka garin maka gari ne mai girma musulmi ya ga girmansa yayin da ya shiga garin kar yaji cewa yana daidai da kamar wasu garuruwa ne a'a yana gari mai albarka garin da zunubi a cikin ya fi na sauran garuruwa wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzifu min azabin ali Allah yana rantsuwa da hadal balad da wannan gari shine maka wa anta hillun kai kuma muhammad sallallahu alaihi wa sallam hillun bi hadar kai a ɗaya fassara mai sauka ne a wannan garin mai shigo wannan garin ne wato Allah zai ya sani za a fidda annabi sallallahu alaihi wasallam a makka kuma zai zo ya sake shiga makka ya sauka a dai fassaran wa anta hillun bi hadal balad kai mai halattar da wannan gari ne ma'ana Allah zai halatta maka yaushe a shekarar budin makka shekara ta takwas da hijira lokacin da annabi ya zo budin makka domin makka tunda Allah ya maka haramun ne haramun ne a yaƙi a makka to amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya halatta masa lokacin fasara na bude makka da zai shiga din nan an halatta masa yaƙi da wasu mushrike za su hana shi shiga makka a lokacin an ba shi dama ya yake shi yasa yake cewa wa uhil liya sa'a wato ni din ba an halatta mu na dan lokaci ne shine lokacin da zai shiga makka duk wanda ya tinkare shi to a da shi to annabi ya shiga ba a tinkare shi ba a hanyoyin da yake a shiga aka ce hanya ɗaya ne wasu suka shiga kuma su ma wato aka kawar da su amma an ba haka ba annabi ya shiga makka lafiya amma dai an ba shi dama ko da yakin nema ya buɗe makka to an halaka nan aka ce wa an ka hillun bi hadal balad shine kai mai halartar da wannan garin ne domin wato shiga wa walidin wa ma walid Allah madaukake yana rantsuwa da mahaifi da kuma abin da ya haifa walid shine wanda ya haifa wa ma da kuma abin da ya haifa su wane ne wa'annan wasu suka ce alwalidu shine adamu alaihi salam wa ma kuma shine ƴaƴansa zuri'arsa wasu kuma suka ce a alwalid wa ma shine wato kullu walidin wa ma duk wani uba da ya haifa da abin da ya haifa sawa'un na mutum ne ko na dabba ne ko na aljani ne akwai ayar Allah a cikin dan da ya aka haifa da kuma uban da ya haife shi yadda Allah ya samar da wannan kan, ya aka yi aka halice shi ya aka yi aka ciro shi daga jikin wannan uban sannan wannan ruwan da ake halitta ya aka yi ruwan ya wadatu da dukkan sinadarai da ake nema ya kasance na sifar uban a cikin ɗan wannan ruwa ne zai sauko amma sai ka gaɗa zai iya ɗaukar launin mahaifinsa tsawon mahaifinsa kaman mahaifinsa da muryar mahaifinsa wani da tafiyar mahaifinsa ko haka gyatima ɗaya mace ko ɗaya namiji in Allah ya ɗauki siffar gyatima ka za a ɗauki duk siffofin da Allah ya so a ɗauka wani lokaci ɗaya za a haɗa siffar uwa da uba a cikinsa wani ma sai ya bar na uban ya je ɗauka siffar kakansa ko kakansa na biyu ma wani zai sai shi fari ne fari zalla zai haifa sai ka ga haifi baki kiran wannan kuma daga ina wala Allah ku irqul nazaka irqul daga kakanka ne a cikin kakanninka akwai baki kai kana tunkawa kai bari ne ko kuma kai kana tunkawa kai dogo ne a cikin kakanninka akwai gaji ko kana cewa kai gajere ne kana cewa muka duk ka ga gajere a unguwar mu ne a'a sai ka haifi wani dogo sai ka ce wannan daga ina ne sai mu ce daga kakanka ne shine wa walidi wa mawalid akwai ayar Allah a cikin kasancewar halittu uwa da uba ko ƴaƴa da iyaye gaba daya Allah madaukake ta kamar yadda yake cewa ah, أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خاسم مبين وكما هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فإذا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وكما فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب wannan duka in ka lura akwai ayar Allah kenan ya kai Allah ya rantse da walidin wa ma walid laqad khalaqna al-insana fi kabad lalle da hakika mun halitti mutum a cikin wahala kabad ma'ana wahala wato tun da aka halitti mutum yana zuwanka duniya ma kana faduwa sai me sai kuka ka shiga kenan ka ji yunwa za ka yi kuka da kana cikin uwa ba ihu ba kuka ba a jin duriyarka ba bayan gida ba komai gashi nan kana fitowa duniya za ka fara kuka kuma sai ka fara neman arzikinka ana sa nono sai ka fara tsotsa da ba ka tsotsa ba ba zai sauka ba in ka ji yunwa sai ka yi kuka in ciki ya murna sai ka yi kuka ka fara kenan da duniya har ka zo ka fara cin abinci kana ci za a ce sai ka je bayan gida ka sha ruwa an ba za ka je bawali a ce ka gaji dole sai ka yi bacci a ce ma an baka yi tefe nema ba abinci yau in kaba ka fita ba ba abin da za a dafa dole ka za ka fita ki kaba da ka yi dago ka yi sana'a ka yi duki ka yi dinki ka yi wannan ka yi wancan ko ba haka muke ba ko kowa a gidansa yana kwance ne yana ɗibawa yana ci sai ka fita fi kabar hakan na fi kabar a cikin ta'a bin Allah za a ce ka yi alwala ka yi sallah ka yi wankan janaba ka yi hajji ka yi zakka ka yi wannan ha duk aiki ne sannan ga abin da ranka yake su a ce ka nisan ta karka yi wannan karka yi wancan a wannan haramun ne wancan man haramun ne wancan makarufi ne wannan bid'a ne duk ka nisan ta don ka miƙi akan hanya kana tafiyan masai kai an anya kafa na bai zame ba akan tauhidin nan kuwa kaje shirka ta zo min bari in yi hankali ba karfa bid'a ta shigo min ta rusa min sunna karfa riya ta shigo min ta rusa min ibada haka dole ka zama kana waiwaye ba kawai jike na an musulmi ai aljanna na wa ya gaya maka wajen da kai musulmi za ka shiga aljanna wani ma har zai rance wallahi aljanna nan sai na shiga gidan babanka ne wannan ganganci ne annabin Allah yana cewa Fatima irsa ya Fatima salimi misalini min mali ma ce wallahi la ughni anki min Allah shay'a dambaye ne cikin dukiyata, in akwai in baki ba abinda zan iya kare miki daga Allah Fatima irsa fatima bid'at minni yuzini ma yuziha haka ne ce fatima yankin nama ne daga jikina abin da zai cutar da ita zai cutar da ni sai yasa ali ya ke yin aure yana so ya aure amma ya ke wa fatima kishiya don fatima in aka yi mata kishiya ranta zai baki. annabi kuma abin da ya sama fatima zai taba shi ya ali zai yadda ya abin da zai taba annabi amma ya ce mata ki ta kanki bai ce na baku buloki a aljanna ba ku bai mutane ina masu cewa ya hussein Allah ki kiyaye Allah ganar da mu Allah ya tabbatar da mu a kan sunna Allah ya kaddara mu a kan sunna لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد shin mutum ya ɗauka cewa ba wanda zai yana da iko akan shi kawai an halice ka shikenan a ya sabu insan an yutraka suda ba ka ɗauka an kyale za a kyale ka ne kawai ba umarni ba hani ba hisabi ba sakayya ji karanka ba babbaka a'a ko ka babbaka ma sai an tambaye ka halal ne ko haramun ne a yahsabu al-insanu an lan yaqdir alayhi ahad shi yasa adawa suka girman kai fa amma adin fastakbaru fil ardi bi ghairi al-haqq wa qalu man ashaddu minna quwwa kaga ba su yadda Allah yana da iko akan su ba to kar mu'mini ya zama haka har wanda bai yadda da cewa ana da iko akan shi bai ya ƙudu zai ce a malal malar zubada na kashe dukiya mai yawa fa a ina wajen rusa addini an yi makinto addini addinin Allah gatan Allah in ba Allah ba wa zai kare addinin a kamar haka makircin turawa daban makircin mushrikai daban makircin 'yan cikin gida masu rigar musulunci daban amma duk da haka kuma addini yana tafiya da kin mai ƙi da son mai so. Allah ya ce mutum zai ce na halakar da dukiya mai yawa ta ina ta sabon Allah ta ina ta sha'awa mutum zai je kwanta da karuwa a hotel ya ba ta cek na 1 million ko ya mata transfer 1 million naira it's nothing to him ba komai bane a wajen shi amma maskini ya zo ya tsaya kogon gida wannan ba maskini da ya ce masa bana danginka dangin iyayenka dangin jatumarka ko mahaifinka ko kawunanka sun zo suna jiran su ganka a ce ba ka ko kuma a fidda kai ta kofan baya kuma daga lokaci zuwa lokaci da suke zuwa ba kullum suka zo na kofan gidanka ka ke da su ba da ka san ladan da Allah zai biya baka wajen ciyarwa ko ba dangin ka bane wallahi za ka gwamnati ka dinga ciyarwa baka ji bayan Allah ba wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran bayan duk wannan sai su inna ma nusimu kulli wajhi Allah don Allah ne kadai muka ce da kula domin minkum jaza'an wala shukura Allah ya ce to ayahsabu an lam yarahu ahad ya ɗauka ba wanda yake ganin sa ne lokacin da yake halaka dukiya a cikin sabon Allah da toshe mutane garin Allah sai Allah ya ce to alam naj'al lahu aynayn ba muka yi masa idanuwa biyu ba ai da idanuwa yake gani idanuwan kuma bayin mu ne za su ba mu shaida abin da kuka yi bayan Allah ya sani yana gani mala'ikun Allah suna rubutawa wa inna alaikum la habibin sannan kuma ga idanunka yace wala takunu alayka laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula ba mu ne muka sanya masa idanuwa biyu ba da yake gani wa lisanan ba muka bashi harshe ba wa ne da labban baki harshe aya ce labba aya ce ni'ima suke ka duba wanda bai da lebe ko ya kone ko ba a rike shi da shi ba haƙoran bi a waje in yana cin abinci abincin yana zuba abincin wani yana zubewa ba leben da zai mayar da abincin cikin baki yawo in ya zo ba abin da yake tarewa amma ka Allah ya ma baki abin da ya tsaya baki ma za ka tura shi ya maka harshe wanda kake maganin abin da kake yin zamirinka na zuciya kana fassara in magana kake so kai in karatu kake so kai yaren da kake so kana turanci kai larabci kai ha kai kanuri kai abuno kai filata kai yarawa kai yamuri kai dubu kai bolewa kai kare-kare kai tibi duk wannan kuma da harshe ɗayan ba wani kasar da za ka cire ka sa wani kafari in zan yare in cire wannan ai wannan kasa din yaren nan ya lati ya baci saboda haka da Allah ku yi hakuri yau ba zan yi wannan yaren ba don kasa din shi ya baci ana yin haka kawai ka tashi zaka ga mutum bayan Allah mutum da zai yi yare goma 20 30 walisana wannan harshen da shi kake jin kaddano mai daɗi mai ɗaci mai gafi mai bauri ha ah, tsami duk da siga da ba sigan duk da harshen na zafi kuma da harshen na zafi karatun ƙwararri duk harufa sai ka canza musu wuri ha fa la ba lisan da tafatai ne aida su kake yi za ka ga huruf murakkaka mutakkama a tanzim ne a kira gunna ne bi gaire gunna ne duk ga sunan da wannan harshe ne da kuma wannan to su ma za a tambaye su harshe mai kika taba mai kika furta libba mai kuka yi wannan ni'ima ce daga Allah za a tambaye su sai Allah ya wa na gidai sannan muka shiryar da mutum na gidai ne tudu biyu malamai suka ce wasu tudun halaka da tudun tsira na jidin khair wa na jidin sha an nuna maka hanya daya wa man sha a falyumi wa man sha a falyumi wani tafsirin da sai yau na gani yace wa hadaina mun dai sai muka shiryar da shi zuwa nonon ya ta tabbata suna tudu na ne tudu biyu ba tudu bane ba biyu bane kuma farko me yaro zai fara sani kan nonon ya ta ana ana haifanka kana kuka ana sa ka sai ka fara tsotso wa ya nuna maka Allah hadainahu dai فلا اقتحم عقبا وما أدراك من عقبا فك رقبا أو إطعام في يوم ذي مسغبا يتيما ذا مقربا أو مسكينا ذا مشربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار Allah maɗaukake ce falaka ta hamala ba to ina ma da ya kusa zuwa wajen mai matsi ittiham ittahama ne shiga da ƙarfi al'aqaba ba kuma shi ne hanya wanda yake akwai ko zazzafe ko akwai wato mati hanyar cikin zuwa su in ka ji ka shiga irin wannan hanyar da ƙarfi ka tafi sai ka akwai wahala to amma mai Allah yake nufi da anan falakta hamal aqaba shi waye ake ga wannan wanda zai ce ahalaktu malan lubada na kashe dukiya mai yawa a wajen sabon Allah ko da hana addinin Allah to ina ma da yayi imani ya kutsa ya shiga wurin da ke da wahalar shiga sai Allah ta wama adraka me ya sanar da kai mal aqaba me ake nufi da aqaba wannan hanya mafi sai Allah ya ce ansa shine fakku raqaba fakku raqaba wato 'yantar da wuyaye wani irin 'yantar da wuyaye bawa ko baiwa ka saye shi ko ka saye ta ka 'yantar da su wanda shi ne fakku raƙaba ko kuma fakku raƙaba bi ma'ana raƙaba na asir wanda aka kama shi a yaƙi ana neman fansa ka ba da fansa a karbe shi daga wajen yaƙi wanda ma fakku raƙaba ne wanda ya shiga wani hali na kunci ya bata kayan wani aka ce sai ya biya ba da kudin biya in ba zai biya ba za a je a kulle shi me za a yi a ba da kudin a ɗantar da shi wannan akwai lada ba wanda ya yi sata ba ko furzin yanzu za ku je ba da muna yi ba mu je muna karban waɗanda suka yi laifi mu biya kudi a fin da su to in mun je da ma za mu bincika menene laifin da suka yi wani faɗa suka yi wani bashi ne wani kuma a hatsari ne wani abu makamantar wannan amma wanda ya sata ka kwato shi kuma ka zo ka kawo shi gobe ya sake yi ko fiye da wancan saboda haka wanda za a yi taimaka shi shine wanda zai ke kan tafarkin bin Allah da wannan shine fakkura au ito amin ko kuma ciyarwa ciyar da abinci fi min a wani yini bi masu ma abocin tsananin yunwa a lokacin da akwai yunwa a ciyar da mutane an samu fari ko an samu yunwa akwai lokacin da in yunwa ta zo kasa mutane suna kima ba sa koshi Allah zai ɗebe albarkan abincin kana ki ba sa koshi ko kuma a kawo fari amfanin gonar su ne? ko kuma irin annoba ko in ce bala'i da ke fada wa 'yan kasuwa irin na gobara da ya faru nan yanzu da yawa wasu daga ciki babu a gida babu a waje da sai ya dama sai ya fita ne zai lallaba ya kawo yanzu ba hanyar lallabawa da irin wannan in ka taimake su a irin wannan lokacin ya fi lada fiye da kowane lokaci don lokacin da ake tsananin bukata au amun fi yi di masara ko ciyar da abinci wato a yini wanda yake ma yunwa waye za a ciyar sai Allah ya faɗi irin mutanen da za a ciyar da su yatiman shine ciyar da maraya za makaraba ma'aboci kusaci ga mutum ciyar da maraya yana da lada amma kuma ciyar da maraya na makusancinka ya fi lada domin akwai sadaka da sila akwai sadaka akwai sadaka da zuci wani ne maraya ko marainiya shine duk wanda mahaifi ya rasu bai kai balaga ba amma in yaro ya babansa ya rasu ya kai balaga ya tashi daga maraici sai dai in yana cikin rashi din a taimaka masa ba laifi bane amma ba da sunan maraya kamar yaro karami da ya rasa iyaye ba ko yarin ya karama da ta rasa iyaye ba yatiman za makraba au miskinan ko kuma miskini za matraba wanda yake cikin tsananin talauci za matraba an faɗi matraba ne saboda daga turab ne aka ɗauka ma'ana laisa biyallafin ladaihi shay'un illa turab ba da komai in ba kasa ba ƙasa ka shi gata ne ga kowa to ba yi da komai za a masu baba in ka gaji ku zo ku cikin kura irin wannan a taimaka masu ko kana gudu da motar ka in ka ga irin wannan ka tsaya ka baki baka san irin addu'ar da zai yi ba lalle kuma yanzu ya ce maka ka shi saboda Allah bayan haka kuma me sun makana min alladina amanu to karka ce kuma ka ciyar wani zai kai abinci masallaci ana bude baki shi kuma baya sallar isha baya tarawih kaga bai yi ba kai ka kai masallacin kuma ai bude bakin da kai wannan zai shajja a mutane bayan wannan aikin a alkhairi sun makana min allazina amanu sannan ya kasance daga cikin bayan Allah wanda suka yi imani bayan imanin ma bai tsaya haka ba sai me wa tawafu bis sabri wa tawafu bil marhama bayan sun yi imani suna wa junan su wasiya da yin haƙuri. suna yi wa junansu wasiya da tausayi hakuri in mutum ya fusata a ba shi hakuri kai hakuri karkara ba in mutum ya yi kasala wajen ibada kai hakuri zo kai ibada in mutum ya tashi zai je sabo Allah kai hakuri karka sabiya Allah as-sabru ala ta'atillah as-sabru an ma'asiyatillah da kuma as-sabru ala aqdarillah abinda Allah ya kaddara zai same ka kai hakuri sannan kuma suna junan su wasiya da me da tausayi ga marhama saboda tausayi sifa ne na Allah ar-rahman ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama fa Allah ce ulaika ashabul wa wa'annan da suka tafi da wannan sifa su ne abota hannun dama alladhina yaquluna kitabahum yawm al-qiyamati bi aymanihim dan tajin kiyama za su karbi takaddun su a hannun su na dama kamar utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban tsira. ko kuwa mun karanta wannan ko walladina kafaru bi ayatina sannan kuma inda suka kafirce wa ayoyinmu hum ashabul mash'ama su ne ma'abota mash'ama ma'abota hannun hagu ma'abota shi'umci alaihim akwai akan su narun musada wuta abar kullewa Allah shi kiyaye mu بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشمس وانا سورة عني لكي بياني اكان رنصون دي الله يدى رانا وانا سورة مكية أي انت ودا اشرين دي اشابير آه، فو اشابير نعم. Allah ya bude da cewa wa shamsi wa duhaha Allah yake yana rantsuwa da rana wa duhaha da kuma hantsinta wato haskenta lokacin da rana ta cika haske gari ya waye ko ina duniya ta cika da haske to Allah yana rantsuwa da wannan lokacin wal qamari yana rantsuwa da wata idza talaha idan ta bi wato ita ranar ta bi hasken ranar domin hasken rana yana tafiya in akwai wata a lokacin kuma za mu ga hasken wata musamman yanzu da muka zo dararen sha hudu sha biyar kana ganin dare na yi sai ka wata kuma zai ba da nashi gudunmuwa wal kamari idza talaha ay fil ci wajen ba da haske duk da cewa hasken wata da kai na rana ba wannan hari Allah kuma yana rantsuwa da yini idan jallaha idan shi ma yinin ya haskaka daga haskenka wallaili kuma Allah yana rantsuwa da dare idan ya dashaha idan ya rufe ta wato dare na zuwa duhun dare ya zo yana rufe kuma hasken da yake na yi ne sama'i Allah yana rantsuwa da sama wa ma bana da kuma abin da ya gina sama ma'ana ikonsa da ya gina sama wasu suka ce ma din bi ma'ana man wa man banaha ai wallazi bana. wasu kuma suka ce bana wa ma bana aiwar kudura kudurarsa da ya gina saman da ita wal ardi wa ma fahaha Allah yana rantsuwa da ƙasa da kuma shimfiɗar da ya yi mata wa nafsin Allah kuma yana rantsuwa da rai wa ma da yadda ya daidaita wannan ran ran kowane halitta fa alhamaha Allah ya mata ilhami ya shirye da ita fujuraha wa taqwaha hanyar fajircinta da hanyar takawanta ma'ana kamar yadda muka faɗa wa hadainahun najdai mutum an nuna masa an bar shi an ba shi hankali an ba shi dama a fitra mai kyawun aka so kai to amma an barka an baka dama in kai mara kyawun bayan an baka hankali kai kaso kamar ba mun sha'a bal yu'min kenan kuma sha'a ya kaso qad aflaha man zakkaha wa وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف Allah الله مدوكتي ce kad aflaha man zakkaha lalle da hakika ya rabota man zakkaha wanda ya tsarkaka ransa wal taskiya a nan anan shine wato taskiya na ibada taskiya na barin zunubi na tuba da tauhidi amma man zakkaha ba ana nufin ka tsarkaka kanka wajen yabon kai ba Allah ya hana mu yabon kai fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa karka yi bi ka, kada ka Allah ya ce wanda ya rabu yaba kansa ya rabota ya ce ka wallahi ni din nan fa mutumin kirki ne yabon kai ba hauce yake to shi kenan qad aflaha man zakka wa qad man dassaha da hakika ya tabe yayi asara man dassaha wanda ya daudatar da ransa ma'ana ya aikata zunubai ma'asi da jara'in suka rufe zunubin nan kamar yadda Allah ya tarana ala qulubihim ma kanu yaktubun mutum idan ya sa ransa yayi kazanta ya yayi asara duk da daman da aka baka na tuba kullum ba ran da Allah ya ce ya hana ka tuba sai dai in ka zo mutuwa ka zo karkara ko kuma fitowar rana duk wannan budewan kofar tuba da duk inda aka ce in kayi zunubi za a rubuta laifi daya in kayi kike za a rubuta lada goma din lada goma goman nan ka kasa yin su dunubi dai ɗaya na irin jaya ka kazantar da kanka ai ka cancanta ai maka azaba wa qad ba man dassaha kadzabat samud samudawa sun ƙaryatar da manzon da Allah aika musu ne annabi salihu bi tadwaha da tagawan da suka yi ai wuce iyaka da suka yi wajen abin da aka hana mun ji kisa su da annabi salihu alaihi salam har annabi salihu sun nemi aya ya aiki ya turo musu da taguwa ko يجي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم ها فيأخذهم عذابا من ميبر فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مقبول سكتي سكتي كي أيوة ya ce ga taguwar Allah la hashirbun wala kun shirbu yau bin hadu rana ɗaya raƙumin zai je ya sha ruwa raƙuma taguwa ta mata ce tunda tana ba da nono za ta sha ruwan ribiyan gare rana ɗaya duk shan ta ne tawa jiya mun ce yawwa alhamdulillah na tuna jiya da nake magana akan raƙumi da amfanin raƙumi na ce madacin raƙumi magani ne ba mun tashi akwai wani ɗan uwa ya zo ya ce mun raƙumi ba da maɗaci wani ruwa ne na ce to shi ɗin ne nake nufi don an taimun magani ne ya ce to ba maɗaci ba ne ruwa ne fari amma yace za a yanka raguma ɗari biyu ba a samu ruwan da ruwan ba amma in an samu kuma ruwan magani ne yana maganin ciwon ido sosai to Allah ya sa na tuna da wannan to annabi salihu yace wannan raƙumin zai sha raguwar za ta sha ruwa na kwana ɗaya kwana na biyun ku garin ga za ku je ku ɗiba ruwa ran da ta sha ruwan kuma duk da zai ba su madara kaga ba fi asara ba amma kuma me zai faru sai Allah ya idin ba aka ashqaha yayin da ya tunzura ya zabura ya tafi waye ashqaha ai ashqal qawm mafi shaqawa mafi lalacewa mafi asara na mutanen ana ce da shi kuddar tantiri da ya tashi ya sha giya sai aka ce a'a yau fa wai ya sha giya yace a kawo masa ruwa sai aka ce ai yau ranan san rakwaro sabuwan salihu sai ce ai bai yadda ba sai ya ce ina ma shi aka ga masa sai dai ya sauki sabuwa suka ce to gashi mun yi yi mana iki na bi azabin lahi kun ga minas sadiq kawo mana azabar Allah kun yi eh to zaura na kwana uku aka ba ku irin ba su ashqaha a lokacin fa qala lahum rasulullah manzo Allah salihu yace na qata Allah wannan takuya ce ta Allah wasu ku yaha da shayarwanta shanta nata ne ku kyale ta wannan ranar shanta ne ranar naku ku kuma ku sha fa kazzabu suka kare ta annabi salih fa akaruha suka soki takuwa me zai faru fa damdama alaihim rabbuhum da jin lafazin ma ai ba dadi damdama sai Allah ya musu lugudan azaba alaihim rabbuhum wajisu Allah bi zambihim saboda zunubin su fasawaha Allah zai da kasar da ginin su da rashin ginin su da su din da dabbobin gaba daya ka rikar wala ya qafu asbaha Allah bai jin tsoron karshen lamarin kai ma in zaka yi wani abu zaka ce kar in yi kuma ka abu ya baci Allah da ya halakar da su dama baya neman komai a wajen shi yake ba su ba kuke ba shi ba ko huwa yut'imu wala yut'am saboda haka kawai Allah ya gama da shi kai ne yanzu ka tashi matar ka ta tundura ka za ka take ta take ta kuma take ba za ta dawo ba kaga zai faru kamar wacce ta yaji an ji ta to Allah ya sa dace ko na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نكتفي بهذا إن شاء الله الله يسأل بركة في عبدنا مكسام الله يغفر كامنا يسأل قرآن يتكمل التاج القيامة والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله